To madalla to kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta yi Allah wadai da kashe-kashe da wasu mahara suka yi a karamar hukumar Bokos ta jihar Plateau inda ta bayyana kisan da rashin hankali. Shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya ya bayyana haka inda yake cewa harin wanda ya yi sanadin hallaka rayukan mutane da dama tare da jikkata wasu ciki har da mata da ƙananan yara na barazana ga zaman lafiya da ci gaban al'umman arewacin ƙasar. akalla mutane 25 suka mutu a wasu haɗura guda biyu mabambanta da suka aukuwa yankin kudu maso yammacin najeriya a jiya asabar kamar yadda wata jami'an kiyaye haɗura ta jihar ogun ta tabbatar kakakin hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshen jihar ogun florence okpe ta ce haɗarin farko ya rutsa da matafiya bakwai a hanyar Legas zuwa Ibadan lokacin da wasu manyan motoci biyu suka ci karo da bas sai kuma mummunan hadari da ya kashe mutane 18 ciki har da wani jami'in hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa kan hanyar ikorodu zuwa sagamo ta jihar ogun duk a jiya asabar ɗin mrs ope ta ce hatsarin ya faru ne sakamakon wani yunkuri da direban bas ɗin ya yi da bai dace ba wanda ya yi karo da babbar motar dab wata babbar mota kuma ta afkawa kan jami'in hukumar da ke kokarin aikin ceto nan take shi ma ya mutu amurka ta ce za ta soke duk wata takardar izinin shiga ƙasarta daga masu rike da fasfo ɗin sudan ta kudu ke rike da su saboda ƙin karɓar 'yan ƙasarta da aka mayar da su gida sakataren harkokin wajen amurka marco rubio wanda ya sanar da matakin ya zargi gwamnatin sudan ta kudu da nuna son kai babban jami'in diplomasiyar amurkan ya ce baya ga kwace takardun biza da za su kuma takaita ba da sabbin biza ga masu rike da fasfo ɗin sudan ta kudu amurkan ta yi barazanar ɗaukan irin wannan mataki kan duk ƙasar da ta ki karɓar jama'arta da za a kora daga amurka tare da kakaba musu sabbin haraji Faransa da Algeria sun koma tattaunawar diplomasiyya da nufin gyara alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Yanzu haka minista harkokin wajen Faransa Jean-Noel barrow ya isa Algiers a wannan Lahadi domin tattaunawa ta yi ne guda, kamar yadda aka yi alkawari yayin tattaunawar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi da takwaransa na Algeria Abdulmajid Tebboune ta wayar tarho a makon jiya. wannan ya biyo bayan takun saƙa da aka kwashe watanni ana yi tsakanin ƙasashen biyu wanda ke neman yin illa ga muradun tattalin arzikin paris a ƙasar da ta yi wa mulkin mallaka tare da kawo cikas ga muhimmiyar haɗin gwiwar tsaro musamman kan bakin aure da kuma sauransu. yayin da ake shirin tattaunawar farko kai tsaye tsakanin jamhuriyar demokradiyyar congo da 'yan tawayen m23 kungiyar tarayyar afirka ta amince da nadin foren yasimbi a matsayin sabon mai shiga tsakani shugaban togo zai maye gurbin takwaransa na angola joao laronko wanda ya ce yana son mayar da hankali kan aikinsa a matsayin shugaban eu bayan kwashe shekaru ana gwabza fada ƙungiyar 'yan tawon m23 da ke samun goyon bayan rwanda ta kwace manyan birane biyu a gabashin congo cikin watan janairu lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da tilasta wasu dubbai barin gidajensu dubin dubatar mutane sun gudanar da zanga-zanga a washington da sauran manyan biranen amurka da ma wasu kasashen turai jiya asabar don nuna adawarsu da shugaba donald trump da kuma abin da suka kira manufofinsa na kama karya an gudanar da zanga-zanga da aka yi wa lakabi da haɗa hannu waje guda a lokacin jihohin amurka hamsin wanda 'yan gwagwarmaya da ƙungiyoyin kare demokradiyya suka jagoranta suna kuma bukatar dakatar da tsatsoron manufofi na donald trump musamman kan harkokin kiwon lafiya da sabbin haraji ga kasashen duniya wannan da ita ce zanga-zanga mafi girma da aka yi na yini guda tun wato na nuna adawa da kudurorin donald trump tun bayan komayarsa fadar white house an gudanar da zanga-zangar a biranen london da paris da kuma berlin to jagorar masu tsatsauran ra'ayi a faransa marie le pen ta bukaci magoya bayanta su yi kwai da mai rajin kare hakkin bil'adama na amurka martin luther king yayin da suke shirin gudanar da zanga-zanga a birnin paris don nuna adawarsu da hukunci da kotu ta yanke mata kan laifin almubazaranci da kuma haramta mata rike mukamin gwamnati lamarin da ka iya kawo ƙarshen mafarkinta na neman shugabancin faransa a 2027 kuriyun jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a baya-bayan nan da ya nuna le pen mai shekaru 56 za ta iya samun sama da kashi 36 a zagayen farko na zaben shugaban kasa. sai dai a bangare guda wasu masu adawa da ita ma sun yi gangami a paris din inda suke zarginta da katsalandan ko kuwa kaskantar da hukuncin kotu tuni dai alkali da ya zartar da hukunci kan le pen ya fara samun sakonni da ke barazana ga rayuwarsa labaran kenan bari mu je ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani.